Cibiyar da ke aikin tiyata wa masu lalurar yoyon fitsari da ke asibitin Jan Kwano a nan jihar Filato ta gudanar da bikin sallama wa waɗanda ta yi wa aiki suka kuma warke daga cutar. Bikin da ake gudanarwa kowace shekara yakan tattaro kan matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari kuma aka musu aiki suka kuma warke don ƙarfafa junansu da faɗakar da duk wacce ta kamu da cutar da cewa cuta ce da ke warkewa kuma suna gudanar da aikin kyauta ne. Ni ce da ƙaramar hukumar shekara talatin nan da biyar nake tare da shi suka rungume ni suka kuma yi min aiki ba wulakanci ga fitsari ya ɗauke ya na gode ni ne annatu muhammad tun da yawan fitsari ya zame ni shekara biyu ne Allah ya kawo ni yanzu jan kwat yau an yi mana aiki ya yi kyau larabar gyari lokacin da na samu wannan yoyon fitsari. Mama mai gidana ma ta ce wai ta gaji da ni. Sai mama ya ta zo ta same ni ina fama sai ta doke ni ta kai gidan iyayena. To na gode wa Allah da na zo nan a jan kwano. Ya rabu sosai na sai na ci gaba da koyon sana'a na koyon tinki da saka. Suna na Justina Sunday. Da wani na suna gini mutane garinmu in sun gani da wani yoron fitar suna ta guduwa na kamar za su jefe ni da dutse. Ta yi min aiki yoyon fitari ya saya Wasu mata kenan da suka warke daga cutar yoyon fitsari a cibiyar da ke asibitin Jan Kwano. Likitan da ke kula da cibiyar Sandin Langman ya ce cibiyar ita ce ɗaya tilo da ke tara mata masu lalurar da yawa a duk faɗin duniya. Dr. Langman ya ce cibiyar ta yi nasarar gudanar da aiki wa mata masu yoyon fitsari fiye da dubu goma da ɗari hudu. Ya kamata hukumomi daban-daban su taimaka mana domin a wannan wajen aikin yoyon fitsari shine wurin da muna tara mata kowane kowane shekara wanda sun fi yawa a cikin duniya wanda sun sha wahala da yoyon fusarin nan to gaskiya mukan taimaka musu ta wajen aikin fiɗa amma ba mu da isasshen kuɗi da taimako wanda za mu taimaka musu sake gina kamar jari wanda zai taimake su su lura da kansu har ma su iya biyan kuɗin asibiti idan ciki ya sake zuwa a shekaran da ya shige mun yi ma mata har 451 aiki a wannan wurin yawancin kuɗin kuma ya fito daga wajen fistula foundation na california usa muna so mu gode musu kwarai da gaske daraktan da ke aikin mission wanda cibiyar ke karkashin sa tom jesron ya yaba ne da gudummawan kuɗaɗe da ƙungiyoyi musamman na ƙasashen waje ke bayarwa wajen ci gaban taimakon matan da ke yoyon fitsari there are many people around the world who are praying for you before you come here while you are here and even after you leave. Mr. Jesron ya ce, Akwai mutane da yawa a faɗin duniya da ke muku addu'a kafin ku zo nan lokacin da kuke nan da ma bayan kun tafi daga nan. Ya kuma jaddada wa matan cewa ƙaunar Yesu almasihu ne ya sa suke ba da taimakon. Cibiyar ta kuma rarraba kekunan ɗinki da na saƙa da kuɗaɗe wa matan da suka warke daga cutar don su inganta rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.